sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci sittin da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM da Lal FM niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. A ko da yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu, da wannan lokaci. Yau Lahadi 20 ga watan Oktoba shekarar 2019. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga Maryam da kanan labarai. To Hadiza an kashe wani sojan Turkiyya wani kuma ya jakata a yau Lahadi bayan wani hari da dakarun kurdawan Siriya na kungiyar YPG suka kai a garin Tel Abyad da ke arewa maso gabashin Siriyar. Rahotanni sun bayyana cewa wasu wakilan kungiyar Taliban sun gana da Khalil Zad wakilin Amurka a shirin kawo sulhu a Afghanistan a farkon watan nan. Kasar Indiya ta ce an kashe sojojinta guda biyu da farar hula daya a wata musayar wutar bakin iyaka da ta faru da Pakistan a yankin Kashmir. To a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa um, a Najeriya shugaba Muhammadu Buhari ya sa hannu akan wata doka da ta shafi harkar taimaka wajen haɓakan noma a ƙasar. Sannan kuma a jamhuriyar Nijar an dakatar da aikin wata ƙwararriyar likitar kansa wanda ya janyo cece-kuce. ce A kudu maso gabashin Najeriya kuma za ku ji inda hare-haren masu fashi da makamai na sa yaran yankin shiga kungiyoyin asiri. Sannan kuma muna tafe da idan kwaya ta narke wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wani. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An kashe wani sojan Turkiyya wani kuma ya jakata a yau Lahadi bayan wani hari da dakarun kurdawan Siriya na kungiyar YPG suka kai a garin Tel Abyad da ke arewa maso gabashin Siriyar a cewar ma'aikatar tsaron Turkiyya duk da cewa an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta yayin da mayakan suke janyewa daga yankin. Ranar Alhamis din da ta gabata ne shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya amince da yarjejeniyar tsagaita wutar ta kwanaki biyar a lokacin wata ganawa ganawa da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence don ba mayakan kurdawan damar barin yankin. A jiya Asabar an kiyaye yarjejeniyar a bakin iyakar sai dai wasu 'yan motocin sojojin Turkiyya da suka tsallaka iyakar a cewar wani wakilan kamfanin dillancin labaran Reuters da ke wurin. Amma harin da aka kai yau Lahadi ya bayyana raunin yarjejeniyar. Ƙasar Turkiyya na kallon mayakan ƙungiyar YPG wanda su ne suka fi yawa a dakarun Siriya da kurdawa ke jagoranta a matsayin 'yan ta'adda saboda alakar su da mayakan kurdawan da ke kudu maso gabashin Turkiyya. Rahotanni sun bayyana cewa wasu wakilan kungiyar Taliban sun gana da zalme Khalilzad, wakilan Amurka a shirin kawo sulhu a Afghanistan a farkon watan nan. Ganawar da aka ce an yi a lokacin wata ziyara da 'yan Taliban suka kai Islamabad don ganawa da jami'an Pakistan aka yi ta. Wannan ita ce ganawa farko tsakanin Amurka da 'yan Taliban da aka ji tun bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya soke tattaunawar samar da zaman lafiya da mayakan a watan Satumban da ya gabata. A cewarsa saboda ci gaba da tada zaune tsayen da mayakan suke yi a Afghanistan a ƙoƙarinsu na ƙara samun tudan dafawa a zaman tattaunawar sulhun da ake yi. Wani babban jami'in kasar Pakistan wanda ya so a saka yi sunansa saboda ba shi da izinin yin bayani a kan batun. Ya faɗawa a kamfanin dillancin labaran Reuters cewa Pakistan ta taka muhimmiyar rawa wajen shawo kan 'yan Taliban ta hanyar nuna musu mahimmancin da ganawar ke da shi a shirin samar da zaman lafiyar. a halin da ake ciki kuma sakataren harkokin wajen amurka mark esper ya isa afghanistan ziyarar da ba a sanar ba a daidai lokacin da ake kokarin sake maido da tattaunawar samar da zaman lafiya da 'yan taliban makasudin ganawar shine a samu cimma yarjejeniyar zaman lafiya yarjejeniyar siyasa wannan ita ce hanyar da tafi dacewa abinda espa ya faɗawa manema labaran da ke tafiya da shi kenan a yau lahadi Ƙasar India ta ce an kashe sojojinta guda biyu da farar hula ɗaya a wata musayar wutar bakin iyaka da ta faru da Pakistan a yankin Kashmir da ake takaddama a kansa. Yayin da ita kuma Pakistan ta ce mutane shida suka mutu a nata ɓangaren, Lamarin da ya kasance mafi muni tun bayan da India ta soke ƙwarye kwaryen matsayin Kashmir a watan Agustan da ya gabata. Fararen hular kasar India guda uku sun jakkata wasu gidaje da motoci kuma sun lalace. Saboda sawo'in da aka kwashe ana musayar wuta mai zafi daga bangarorin biyu a yankin Tangdar da ke arewacin Kashmir a daren jiya Asabar, a cewar wani babban jami'in 'yan sanda. Pakistan ta ce bayan mutane shida da ta rasa wasu su takwas kuma sun jakata a ba kashin da aka yi. Kuna sauraron labaran ne daga nan birnin Washington DC. A wasu jerin sakonni da shugaban Amurka Donald Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter ya ce ya soke shirin sauke taron kolin kasashen G7 a katafaren wato a katafaren wurin masaukin bakin da ke da wurin wasannin golf mallakar shugaban a garin Miami da ke jihar Florida. A farkon makon nan ne shugaban ya tabbatar da shirin sauke taron kolin na manyan kasashen duniya masu karfin tattalin arziki a wurin da ake kira Trump National Doral. ya ɗora laifin sukar shirin sauke taron a wurin akan kafafen yada labarai da 'yan jam'iyyar democrat wasu 'yan jam'iyyar shugaba trump su ma sun caccaki shirin trump ya rubuta cewa za a duba wasu wuraren a amurka don taron na shekarar 2020 Yau ma dubban matasa da masu manyan shekaru sun hau kan titunan birnin Hong Kong suna zanga-zanga. Yawancin masu zanga-zangar sun sanya abin rufe fuska, suka bijirewa dokar gaggawar da ta haramta rufe fuska. 'Yan sanda ba su ba da izinin yin gangamin na yau Lahadi ba, abin da ke nufin za a iya kama masu zanga-zangar. Ko da yake masu shirya zanga-zangar sun ce kundin tsarin dokar birnin ya yarda su yi zanga-zanga ba tare da tsoron za a kama su ba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Najeriya wata doka da shugaba Muhammadu Buhari ya sa hannu a kanta da ta shafi harkar noma ta ɗauki hankalin manoma inda suka nuna goyon bayan su a kanta amma kuma suke neman a samu jami'an aikin noma da su sa ido a yadda za a gudanar da dokar domin a samu ci gaba. Ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda da rahoton. A wani yunkuri na ganin Najeriya ta kai ga ciyar da kanta ne, shugaba Muhammadu Buhari ya sa hannu a wata doka da za ta taimaka wajen haɓaka noma a ƙasar, tare da ba manoma daman ɗaukan wasu matakai da za su kawo ci gaba. Babban mai ba shugaban ƙasa shawara a harkokin majalisar wakilai Umar El Yakub shine ya fashin baki a wata ganawa da na yi da shi akan abin da dokar ta ƙunsa. Abin jin daɗi akan wannan doka shine yadda ta mai da hankali wajen tabbatar da cewa duka takin da za a shigo da shi najeriya ko wanda ake yi a najeriya ko wanda ake gauraya a najeriya da wa'anda suke haɗa shi ya samu wato kamala da cikakkeniya wajen sanadarin haɗawar yadda ba za a rinka sai da gurɓataccen taki ba wanda akan samu a kasuwa wanzu su sai takin su je su markaɗa shi da wani abu to masu markaɗawa wannan dokar ta haɗa da su sannan kuma ita dokar ta duba ba kawai kamar da na faɗa shigo da takin ko haɗa shi wato markaɗa shi ko gauraya shi ko kuma yinsa a kan gida najeriya ba a hamma da raba shi wanda suke distributin ma'ana lallaba takin wurare-wurare dokar ta dube su wajen tabbatar da ingancin takin ingancin zai hada da sinadarin da aka hada da shi zai hada da sunan takin ma'ana kar a zo a sai da takin da bashi da suna wanda bashi da brand ko kuma a canza masa suna dan a nema masa ingancin da bashi da shi ko kuma a rage masa nauyi a sai da takin da nauyinsa bai kai cikakken buhun da ya kamata a siyar ba to dokar ta duba ta yi kawo gyara akan wannan kuma an sa hukunci yadda duk wanda ya saba dokar musamman su wanda suke yin takin ko markaɗa shi ko haɗa shi idan har suka yi ɗaya daga cikin wannan algus ɗin to in aka kama su babu shakka za a ci su tara wanda mafi karancin taron miliyan biyar mafi yawan ta kuma miliyan goma. ganin cewa dokar ta bunƙasa noma ce sai na tuntuɓi wasu manyan manoma akan yadda suke kallon dokar da farko ga mataimakiyar shugaban mata manoma ta najeriya hajiya bilkisu muhammad inda ta bayani tana cewa to alhamdulillah na ji daɗi hajiya wallahi allah ya taimaki shugaban ƙasa da ƙasa baki ɗaya wannan doka in dai ta tsayu alhamdulillah dama abin da muke jira kenan Allah ya kawo waɗanda za su yi mana irin waɗannan dokokin wallahi hajiya akwai shekarar da aka yi taki gona sai dai aka yi mana waya a cikin buhun takin daga sama aka sa tsakuwa tsakuwan nan da ake kira marmara ƙanana ƙanana masu kama da takin daga ƙasa kuma aka sa ta tsakiyar da yawa garin marmara ne a ciki wani kuma in aka juye wallahi baƙar ƙasa ce hajiya abin gwanin ban kunya wai a ce mutum shi baya jin daɗi in bai yi ha'inci ba to wa'annan abubuwan iri ire su in aka ce Allah ya taimaka mana mu suka farga da haka in aka yi mu an gama mana komai insha Allah Allah dai shi ba da ikon aiwatarwa Allah ya taimake mu Allah ya taimaki shugaba da mashawartan shi A lokacin da yake nashi nazari akan dokar inganta takin zamanin, mataimakin shugaban kungiyar masu masana'antu da aikin gona ta ƙasa, Sanusi mai jama'a a jiya, ya yi bayani. Wannan hurici na shugaban ƙasa dole ne mu rungume shi, a kuma fito da yadda za a bi dokan domin a zahiran ya dace a tattalin arziki a za a shiga wani wahala a tattalin arziki a za a shiga wani wahala in ba a shiga wahala ba za a ji daɗi ne hajiya Majina. ai sai an sha wahala ake jin daɗi saboda haka ni dai ina ba da shawarin cewar tsarin da za a gudanar da wannan dokan shine abin dubawa kuma tattalin arzikin nan fa in ba ana masa kwaskwarima ba irin wannan yanda ake fatali da dokan ƙasa yadda ake fatali da umarnin shugabanni a matsayina na ɗan najeriya mai wannan mu'amala ina tabbatar miki cewar shugaban ƙasa ya faɗi bayani daidai sai dai yadda za a gudanar da shi shine abin da muke jira kuma mu ji daga gare shi wannan doka tana cikin dokoki biyar da majalisar ƙasa ta takwas da ta shuɗe ta amince da su amma sai yanzu shugaba muhammadu buhari ya sa hannu bayan an yi masa gyara madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya To Madalla a gaishe da Madina Dauda. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. Wata muhawara ta ɓarke bayan da hukumomin kiwon lafiya suka dakatar da wata ƙwararriyar likita a fannin cutar daji da ake kira kansa a turanci. Ga wakilin muryar Amurka Suleiman Muni Barma da ƙarin bayani. ta hanyar wata takardar da aka aike a ranar alhamis din da ta gabata ne hukumomi suka sanar da dr dille ismuha cewa sun dakatar da aikin kwantaragin da take yi wa sashen kula da masu cutar daji a asibitin yamai shekara dubu biyu da goma na fara aikin ganijar jiya an ka kire ni an ka bani takarda hospital national da nike aiki sun ka bani takarda sun ka ce taimakon da nike ma gwamnati sun ka hana ni sun ka ce ga in ƙara zuwa hospital ga in ƙara aiki wannan masu aikin na mu biyu ne cikin nijar watan da kowa ke ɗoka don a taimaka ma ƙasa shi ne mu ake ɗoka don a hana likitoci raba hankali tsakanin asibitin gwamnati da kungiyar sos cancer wace dr dulle ismuha ke shugabanta ita ce hujjar da aka bayar wajen dakatar da ita daga wannan asibiti sai dai a cewar ta tonan asirin da ta yi wa masu lullunka kudaden fitar da marasa lafiya zuwa kasashen waje ne ke mafarin wannan mataki mun ga da eh, matan da ake ma aiki in an aike su kasashen waje a musu maganin da bamu da Nijar sai ana sa kuɗi da yawa inda bai kamata ba da mun kai maganan nan akwai wanda ba su ji daɗin shi ba to magana kake in kana bin gaskiya ba dan ko a ji daɗi bane dan dai kana yi saboda Allah da saboda eh, alƙawari da ka ɗoka cikin ka mun ga da a yi mace guda aiki gara a yi mace hudu aiki tunda uku na mutuwa za su yi in ba a musu aikin ba ministan kiwon lafiya dr ilyasu idi wanne na aika wa sakon text bai bani amsa ba haka kuma na kira wayarsa tana kuka bai ɗauka ba a yayin da kungiyar kwararrun likitoci a nata bangare ke gudanar da taron gaugawa don duba ta inda za ta bullo wannan sabon al'amari da ke ci gaba da daukar hankalin masu amfani da kafafen sada zumunta irin su jami'in kare hakkin dan adam abdu alhashi idi na wannan abin mun dauke shi kamar hurjun musa don ka gobe wani ma'aikaci in ya ga ana ba kyau ya haɗe. shi kwa dole ne ya kamata ai ƙasa ce ake ma aiki ba mutum bane ake ma aiki in mutum ya samu guri yake tabar gaza ya kamata a hwaɗi abin da yake ba da kyau kenan jinjina mata ya kamata a yi kuma a ƙara mata girma don sauran ma'aikata su ma shi kama ita sai a tsaye da wannan abubuwa ta da ma'aikata suke yi a tsaye da ta. Shi minista mai kula da likita ya san mahimmancin aikin da take kuma ya san mutanen da take ma. A watan da ya gabata ne Dr. Dille Ismuha a hirarta da wata tashar talbijin mai zaman kanta ta bayyana damuwa akan yadda wasu jami'ai a ma'aikatar kiwon lafiya ke fakewa da tsarin aika masu fama da cutar kansa zuwa waje don fitar da makudan kuɗaɗe daga aljihun gwamnati. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. a gaida Sule Mummuni Barma. daga jamhuriyar Nijar bari kuma mu sake dawowa Najeriya jihar Anambra inda a wani garin Isiyagu da ke karamar hukumar Auka South dattawan garin sun fito sun fito karara suna shelan cewa 'ya'yansu na shigan kungiyoyin asiri ne domin su kare kansu da al'ummarsu daga hare-haren masu fashi da makamai ga wakilinmu alphonsus okoro igwe da karin bayani Har yanzu dai wutar ayyukan kungiyoyin asiri na ci gaba da ci a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Wato idan aka dubi lamarin da ya auku a kwana-kwanan nan a garin Isiyagu da ke karamar hukumar okasau na jihar Anambra. Inda dattawan garin suka fito karara suka marawa batun baya da cewa ‘ya'yansu na shigan ƙungiyoyin asiri ne domin su kare kansu da al'ummarsu daga hare-haren masu fashi da makami. sai dai wani lecturer dr celestin wusu na ganin cewa hare-haren masu fashi da makami ba kwakwarun dalilan da za su sa 'ya'yan garin suna shigan kungiyoyin asiri ba that is the misguided statement how would you say that your youth got into cultism because of armed robbery why didn't they form vigilante Ya ce san wannan maganar ba ta kan hanya ya za ku ce matasan ku na shigan kungiyoyin asiri ne saboda su kare kansu daga masu fashi da makami me yasa ba su kafa kungiyoyin 'yan banga ba kawai uzuri ne suke nema akan abin da bai dace ba ai akwai garuruwan da masu fashi da makami na addabar mutane kuma sun kafa kungiyoyin kare al'umma bisa doka da oda ina tunanin cewa 'yan siyasa ne ke irin wannan maganar Dr. Musu dai ya kara da cewa. Autism in Nigeria has assumed a very dangerous dimension. Ya ce ayyukan kungiyoyin asiri sun ɗauki wani salo mai haɗarin gaske kuma wannan na shafan tattalin arzikin ƙasar. Saboda duk inda 'yan kungiyoyin asiri suke, ayyukansu na wa al'umma barazana. kasancewa mutane ba za su fito su gudanar da harkokinsu yadda ya kamata ba to kowane irin tasiri ne ayyukan kungiyoyin asiri ke yi akan matasa course it has made a number of them to lose focus. Dr. Wonsu ya ce tabbas abin ya sa matasa da dama sun rasa ainihin abin da za su yi su taimaka rayuwarsu. Kuma ina so in faɗi cewa wannan lamarin na da launi na siyasa saboda galibi matasa sun shiga ƙungiyoyin asiri saboda siyasa da yake 'yan siyasa suna amfani da su wajen cimma muradun kansu. yanzu akasarin matasa ba sa zuwa makaranta kuma ba su da wani amfani ga al'umma al'amarin ma ya sa suna ta'amali da miyagun ƙwayoyi yanzu ba za a iya kiransu manyan gobe ba saboda sun zama 'yan bangan siyasa da ɓata gari kuma shan miyagun ƙwayoyi na shafan lafiyarsu sosai Barista Chuks ba wani mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum kuma ya bayyana dalilan da suke sa matasa shigan kungiyoyin asiri. They want to be existing in the midst of the people where whatever they say whether good or bad will be respected. Ya ce suna so su rika wanzuwa ne a inda duk abin da suka faɗa sai kowa ya bi ba don kome ba don kowa na jin tsoron abin da suna iya aikatawa. Banda wannan shugabanninmu suna amfani da su suna bata su da kuɗi kuma ka san kowa na son kuɗi idan kuma kana gefe kana gani ana damawa da wasu saboda 'yan ƙungiyar asiri ne ai wani zai shiga don shi ma a dama da shi ga kuma batun rashin aiki yanzu yawancin matasa na zaman banza babu aikin yi hakan kuma na iya sa su su shiga ƙungiyar asiri don a rika amfani da su wajen aikata ayyukan asha shi ma wani ɗalibi goodluck ezalo ya ba da dalili out of frustration by the police students maybe they might snatch your phone ya ce wasu na shigan kungiyoyin asiri ne saboda takaici misali kana nan sai a kwace wayarka da karfi da yaji ko kuma a ci mutuncinka ta wata hanya daban a haka za ka so ka shiga kungiyar asiri don karama shin ta yaya ne za a magance ayyukan kungiyoyin asiri a faɗin najeriya tambayar da nawa dr celestin wasu da barista chuks in yakwa ba kenan waɗanda suka yi ittifaki cewa muddin 'yan siyasa ba su daina amfani da 'yan ƙungiyoyin asiri ba to duk wani yunkuri na dakile tashin tashinan da ayyukansu kan haifar da zai wani tasiri ba yanzu fitattun kungiyoyin asiri a Najeriya sun kunshi New Black Movement of Africa wacce aka fi sani da Black Axe da Supreme Vikings Confraternity da Buccaneers Association of Nigeria da Supreme Eye Confraternity da Supreme Mafite Confraternity da White Angels da kuma Black Bra. kuma kasarin membobin kungiyoyin nan malamai da ɗaliban jami'a ne. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. Soja wuta gudu barewar daji, soja tuwon kaya miya allura, mushe! To a gaida Alfonso Sokorigwe. Masu saurare kuna tare na da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe goma sha ɗaya da minti ashirin na safe. Ga kuma shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin idan kwaya ta narke, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Shirin namu na wannan makon zai yi waiwaye ne kan ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin dubi kan lafiyar kwakwalwa, wato ranar goma ga watan Oktoba kowace shekara, inda taken wannan shekara shine yadda za a magance yadda mutane suke kashe kansu. Wakilin a jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, ya tattauna mana da shugaban hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi, wato NDLEA, ta jihar Kano da ke Najeriya, Dr. Ibrahim Abdul, inda ya fara da tambayarsa kamar haka. Ranar wato faɗakar da mutane game da lalurar da ta shafi kwakwalwa wanda a turanci kuke ce mata World Mental Health Day. Mm. Um, ɗaya daga cikin abubuwan da aka masana suka ce yana sabbaba matsalar lalurar kwakwalwa shine ta'ammali da ababen sanya maye ko kuma miyagun kwayoyi um, a ɓangaren ku wanne yunkuri kuke yi musamman tun da ita majalisar ɗinkin duniya ta ware wannan rana don an karar da mutane game da illar uh, wannan cuta uh, kuma ku kuna yaƙi da sha'anin ta'ammali da miyagun ƙwayoyi nan da ababen sanya maye kuna kallon ko kuma kuna da wasu alƙalma ne waɗanda watakila aka gano cewa wato wasu adadin mutane suna fama da lura sakamakon ta'ammali da miyagun ƙwayoyi To kamar yadda ka faɗi majalisar ɗinkin duniya ta keɓe wannan rana ta watan ta rana ta goma watan Oktoba ko? Mm. A matsayin rana ce ta abin ah, hana ko kuma kare mutuncin shi wanda ya samu kanshi ta harkan cikin harkan rashin hankali ba ta hanyar kwaya kaɗai ba akwai hanyoyi da da suke sa mutane suke shiga hauka ko kamar yanzu kaga wajen mutum 800 ne kowace shekara aka ce suna haukaciya ta fannin kwaya ko ta fannin wasu abubuwa irin kamar rashin aiki da sauransu ko? 800 mm, ko kowace shekara amma an ce kowane sekon arba'in kuma ana samun mutum ɗaya shi ma da yake samun wannan harka ta rashin lafiya wanda ta taɓa kwakwalwar shi ko cikin kowane sakan arba'in sannan kuma eh, matasa ne yawanci masu shekaru sha biyar zuwa 29 suke samun kansu kan wannan shi yasa alif ɗari tara casa'in da biyu majalisar ɗinkin duwa ta keɓe wannan rana ta kasance rana ce waɗanda wanda za a abin nan a nemi hanyar da za a hana mutane shaye-shaye da kuma wasu abubuwan da suke jefa su cikin wannan illa ta rashin lafiya na kwakwalwa. Eh, to kaga akwai kasashe wajen 150 na wanda suke memban wannan federation na mental health na duniya wanda hada najeriya suna ciki so an keɓe wannan ranar na farko dai shi kanshi shi wanda ya samu kanshi ta wannan cikin wannan rashin lafiya da taɓa kwakwalon shi kada a musguna mashi kada a keɓe shi ana ware shi ko a kyamace shi mm. ya kamata a zo da shi kusa-kusa don a gano me matsalan shi don a jawo shi jika ba mm. sannan kuma a fahimtar da mutane kan abubuwan da suke jawo hauka a wayar da kansu a ilmantar da su da sauransu don su san me yake jawo hauka don kansu shiga ciki mm. shi yasa aka keɓe wannan rana to bana musamman an ce take ko kuma abin da gangamin bana zai mai da hankali shine a kan batun ko ya mai da hankali shine batun nan na yadda ake samun mutane suna kashe kansu watakila sakamakon waɗannan bayanai da kai tunda abin yana kai ga kisa wasu suna yanke hukunci kawai ya kamata su bar duniya za su yanke hukunci wato za su kashe kansu ta hanyar amfani da watakila da kwaya ko kuma ababen da suke ganin za su yi amfani da su su abin nan um, ku uh, kun lura da watakila yadda abubuwa suke kai su komo ta wannan siga misali eto eh saboda motocin mukan kokari kullum ne mu gano musabbabin abubuwan da suke jefa mutane cikin wannan yanayi da suka samu kansu especially ta hanyar kwaya wasu din lamarin duniya ne ya ishe su ba su da aikin yi wasu kuma suna shaye-shaye ne wanda ya wuce misali ba bisa kan a'idan inda likita ya rubuta musu ba wasu cikinsu kuma likita ya rubuta musu amma kuma sun gama sha amma suka dan samu rashin lafiya kaɗan sai su ce za su je da kansu je su saya ba sai sun bi ta wajen likitan ba wasu kuma ah, abubuwa dai da yawa ga sanan to su ne muke amfani da su muke wajen wayar da kan jama'a tun da yana cikin mu da dokan da ta kirkiro mu ta bamu muna bi muna gaggaya mutane illan shaye shaye da illan kowace kwaya don kuce na da illanta kokin na da illanta heron na da illanta tamar na da illanta maganin tare mai kodin da su rahibna kowanne da illan shi a jiki don mu nuna mutane menene to amma ka san kafin a dakile shashen kwaya dama sai ka gano me yake kai mutane suke shashen kwayoyin ko to duk haka muke mu a nan waje kenan ko da su waɗannan magunguna na ƙwayoyi da ake amfani da su ko da an yarda amfani da su um, zai zama kenan uh, sinadaran da suke cikin sai an kiyaye da adadin da ya kamata a sha an ba haka ba za a kai ga irin wannan yanayi sosai kuwa yanzu kamar ka ce maka taban wiwi ai ai sinadaran da ke shi shine wanda ake kira tetrahydrocannabinol da delta 9 wanda idan mutum ya sha suna iya tsayawa cikin jinin shi wajen wata uku suna aiki a cikin jinin shi so kaga ai babban illa ne wannan in kana shan shi zai rufe kafan da jini ke wucewa ko kuma shi kan shi kafan magaba ɗaya sai sai sai ya kauri inda jinin ba zai wuce ba daga nan sai ka samu ciwon huhu ko ka samu ciwon zuciya sai ko kuma ka ga mutum wani lokaci ya ce shi muryan ma yana jin muryoyi ba jin muryan ba ganin muryan ma yake yi kaji yana ganin murya ne fa ko kuma yana ganin rami haka zai fada wanda kana tare da shi kai baka ga ramin ba to duk irin wani abun su ne za ga hankali hankali mutum sai ya koma kuma ya zama mahaukaci idan ba a samu an ɗauki mataki na bashi magani ba. Dr. Ibrahim Abdul kenan shugaban hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wato NDLEA ta jihar Kano da ke Najeriya. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji mu da ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu, Dr. Ibrahim Abdul, da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya tattauna da shi, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti kuma ta ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Kafin mu kammala shirin namu ga Maryam Dauda da labarai amma a takaice. To a takaice an kashe wani sojan Turkiyya wani kuma ya jakata a yau Lahadi bayan wani hari da dakarun kurdawan Siriya na kungiyar YPG suka kai a garin Tel Abyad da ke arewa maso gabashin Siriyar a cewa ma'aikatar tsaron Turkiyya duk da cewa an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta yayin da mayakan suke janyewa daga yankin. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma wani makon za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai leonard Sahilu da ya haɗa shirin. Sai kuma injiniyan namu na yau John Dridden. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. reclamé